alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahabihi wa sallama taslima kasira ah, mun saurari wa'azi daga bakin malam wa'azi wanda yake mai gamsarwa kuma ina kira ga 'yan uwa musulmi a girmama wannan wa'azi a mutunta shi a kalle shi da idan basira a aiki da shi ya zama hujja a kan duk wanda halarta wannan guri kunga iyayen nan iyayen nan to ba ƙaramin bala'i ba ne ga mutumin da ya banza da shi ya ɓata rayuwar shi ya kwandam ɗinta allah ya hushi da shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hushi da shi mutanen kirki sun hushi da shi babban bala'in da iyayen suka yi hushi da shi wallahi idan mutum ya kyautata ma uban shi ba sai mai addu'a ba kai mai abin da zai ji daɗi kawai ba sai ya ci Allah maka albarka ba dama albarka kama same ta haka nan in ka husatar da shi ba sai addu'a ce Allah ne ba wannan hushin kawai ya isa balle uwa balle uwa saboda haka nan a girma wannan wa'azi sannan malam ya mana magana akan abin da ya shahi halayen da ake ciki to duk mutumin da zai hangi halin da ake ciki da za ku ja mu kanku ni'ima da zama lafiya ta shekara hamsin nan gaba shine mai hankali kuma shine sama da ku ko da yana da 'yan ƙananan shekaru amma zai hangi abin da zai amfane ku me abin da zai amfane ku bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma game da siyasa ku ku daddage ku ga cewa eh ku ke mulki amma haukar da muke gamuwa da ita ita ce malami yau bai isa magana siyasa ba gurin sa malami ba koya ba a wai shi ba hannun shi kamar da suka cire hannun Allah mulki shi ma malami wai ba da siyasa don mafi yawan 'yan siyasa mu sun cire hannun allah a cikin mulki to saboda haka duk wanda ke cewa allah ya ce wai bai san siyasa ba kuma ba hannun shi a ciki to in dai haka za a ta to bala'i wallahi an nihe shi kawai yaro ɗan ƙarami wai bai isa a san ya shi je yanki ƙura'a ba amma yanki ƙura'a ya je ya zaɓen in ba a ci ba sai ta yi je ya ƙona ta dama uwashi ba ta saba zaɓe ba uban shi bai saba zaɓe ba gamar da yawa ga da zira'a ga da ni'ima Allah ya mana ita wadda take ba mu iya lissafi ta duk kasashen da ke cikin duniya kaf su ba mu arzikin Najeriya gaba ɗaya babu kuma arzikin nan na komi da komi yana arewa wancan man fetur ne babban ni'ima ce amma kaga abinci kaga nama kaga ruwa mai daɗi kaga ka ci ka sha kaga faɗin ƙasa da yawan jama'a to ya wancan man wancan ma inda shi za a so maka abinci za ka ci ka ƙoshi amma yanzu gonar da babanka kakanka ke noma shekara talatin ana yin buhu talatin ana yin dami talatin yanzu za a noma ta a buhun masara ɗari a ɗabi wake buhu goma tsaba a samu dauro buhu bakwai ha'in an sa dankali a samu amma su da ke ɗiba dami talatin sun gode ma Allah amma mai wannan ɗiban ni'ima bai gode ma Allah ba mu ke zanna kawai muke ganin wannan sai ka ga tsohon mutum gona da ake damin gero sha biyu ko sha biyar a yi damin dawa talatin su wa'incan sun gode ma Allah amma yanzu masu cire masara buhu ɗari wallah ba su gode ma Allah ba kuma har yanzu Allah bai sauka mana da bala'i mun gode mishi wallahi saboda akwai cikin mutanen kirki saboda haka nan ku kalli wannan ni'ima in an tashi zaɓe ku tsaya ku yi zaɓe in an ce ƙura'a ku tsaya ku yi ƙura'a in an ce ilimi ku tsaya ku yi ilimi ba asara ga ilimi wallahi babu asara ga ilimi ko nawa ka kashe hanyar ilimi to kai ka ci ribar dukiyarka za ka ga mutum ya tara kuɗin bai ilimin ba bai ilmantar ba bai taimaka ma addinin ba dukiyar ta ƙare yanzu yana so za ka samu mutum ya ci zaɓe bai taimaki garinsu ba bai taimaki addinin shi ba bai taimaki ilimi ba dukiyar ta ƙare ko mutum zai saci miliyoyin kuɗi kamar yadda malam ya ce wallahi kuɗin ma ba su nan ƙasai ya sace su kawai ya tafi da su ya kai ma makiyan shi makiyanku kuma ya dawo ya ce muku wai su ne makiyanku e tura ne makiyanku amma da ya ɗabi dukiya ku ina kai kuma ya kai su aje mashi ko ba haka ake yi ba su sardaunar da suke shan yabo dukiya suka tara amma ku bincika ku gani iyayenmu sun zanna da sardaunar lahiya sun masu addu'a kirki iyayenmu wallahi ba su zanna da sardaunar lahiya ba su masu addu'a kirki ba kuma sardauna bai taba cin zaɓe ba ba zaɓen da aka sardauna ya ci da ƙura'a haka babu kurmashe ne kamar yadda ake yanzu ya kurmashe kuma ya mulkin kirki amma me ya biyo baya da alhairi amma yanzu ai a ai kurmusu Ha akwai wanda ake makirari a nan garin mai a aljanu ko babu to ko ƙuri'a ka ta aljanu ce in sun taya ka zaɓe kaci kai aikin kirki ka ga abin da zai biyo baya amma ka cuci talakawa kuma ka ci gaba da cutar talakawa ka kashe ƙasa ka tafi duke gwamnati ba ta karewa in kasace miliyan kana ganin kai sata ka tahi ko kai ritaya sai a tara biliyan kuma kai miliyan ɗin da ka ta kare ga biliyan can ba ka da han ko leƙawa ba za ka yi ba amma da ka aikin kirki fa yanzu wanda ya gina wannan makarantar aka karanta qur'ani aka karanta hadisi don Allah yaushe zai daina samun lada yaushe Allah zai daina rubuta cikin samun lada saboda haka nan abinda malam ya zo ya gaya mana ina addu'a Allah sanya albarka Allah ba mu ikon yin aiki da shi kakku gajiya in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum wannan in din shar'iyya ce in kun taimaki Allah zai taimake ku don ba ku taimake ba kaga kun watsa da taimakon to babban taimakon Allah shine ka taimaki addinin Allah mafi yawan ɗalibai yara matasa a halin yanzu ba ilimi ke gabansu a aure ke gabansu aure gurin bahaushe ilimi sun ilimi mustahabi amma aure wajibi to yaro bai da sana'a yayi aure bai da sana'a bai da aikin gwamnati ya ji ya makale ma wata budurwa ya aura an ce tura baro yaƙi an ce je ya sauke lodi yaƙi me zai hana shi fashi me zai hana shi sata ku gaya mani annabi ya ce kakkai aure kana da abu uku kai ko ɗaya ka da shi sai abin jima'i kawai ba ka da komi in kuka lura za ku gani makera idan mutum ya gaji kira a gidansu to abinda uban shi yake yi bai koyo idan mutum gidansu ɗori ake in mutum ya kare a dora shi bahaushe ya raina abinda uban shi yake yi sai uwar shi ta gaya mata ce kai ma ka zama irin shi ka zama irin shi shi kenan sai ya ki wannan sana'a ta ɗori sai a samu wani baka tafe ya je ya shiga firamare ya karanci kashi ya karanci tsoka ya karanci jijiya ya zo nan garin yana dori amma sana'ar da uban shi yake makon a ce uban ya sa shi makaranta ya bi hanyar likita ya san kashi ya zo yana ɗori shi ne maɗori na asali an watsar da wannan an yi banza da shi mutum sana'ar mu yanzu in ka ba za ka gani ƙwallon tarki kawo mana ake waya kawo mana ake rediyo kawo mana ake yi sutura wannan daga waje takalmi wannan daga waje zaren hula daga waje ƙarhe daga waje to don allah an tashi kashe mu za mu yi wai kashewa in an tashi kashe mu za mu yi wai kashewa magani daga waje likita daga waje shin mu ba mu da hankali ne ba mu da basira da za mu tsaya mai wani abu ba mu da hankali ba mu da basira ne an zo maka miya gidanka an sa maka kahi kaza an sa maka an sa maka duk baka san inda aka yi su wallahi wani da kwaɗi ake yin shi kwaɗi wannan na gona ka wanda kake kake suna kwakwan an da shi ake yin wani magin wani kuma da kofatan akuya ake yin shi kai abinda za ka bare ka wurgas a tattara a je a soya a gyara a sa mai ka zo kana ci kana kana kana kashe kunnuwa ka ci daɗi wallahi an tashi kashe mu in banda kariya Allah ba za mu yi wa kashewa ba to saboda haka nan Allah sanya albarka assalamu alaikum wa rahmatullah billahi samir alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa lahi salihin salatu والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة muslimin muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan bayan nan muna mika cikakken godiya ga babban malamin mu malam mai shago daga wanda ya taso ta kanas ta zaria <laughs> kamar da ya saba kawo mana gudunmawa ya halarci wannan ainihin muhadara din alwajiza alƙayyama Allah ya masa sakayar alkhairi Allah ya sanya wani aiki cikin mizanin kyawu aikansa gobe alƙiyama a yadda suka zo lafiya allah sa su koma lafiya a lokacin da ake shirin wannan wa'azi aka tuntube ni na ba da shawara a sanya tsakanin magarba da ishayi don na san mun sha ga soshi lokacin sanyi ya zo nan sanyi ya kada shi ya kasa karatu to sai kuma allah taimake mu yau kai alhamdulillah sanyin da da sauki sauki muna fatan allah ya saka yara alkhairi sanin shi ma malin da ya taso da kurami allah ya musu saka yara alkhairi an ce wa imamu shaukani rahimahullahu ta'ala aka ce ana son yawa sahihul buhari sharhi sai ce la hijrata ba da fatihi sai kama hadisin manna Allah sallallahu alaihi wasallam yace tun ibn hajar al-asqalani yawa sahih buhari sharhi ai kuma ni ba abin da zan ce ma'ana la hijrata ba da fatihi kenan babu hijira bayan an samu fatuwar makkata to ba malam ba malam awal mai shago yayi karatu to ni zai na almajiri kuma ce menene ga kuma malam daga ƙurami wanda shi ya hada abubuwa guda biyu ne ga karatu ga hanci shekaru ina ba ta fahimci wannan eh, shekaru a duniya su da kansu karatu ne a mace na ku wai suna cewa experience is the best teacher a mace na experience mutum ya gaji shekarun jiya ya gaji ya gayo kama na fito mana da karatu masu dama cikin amintoci kaɗan yanzu kuma wanda za ka cewa ya daidai da karatun da malam ah, mai shago ya yi wanda abin da ke karfafa mu matasa kamar ni yanzu da ke matashi a facon nan a ah, shi da cewa mai kokari mu zamanto mu talafi addini kuma za mu iya talafa addini ba sai face tare da cewa mun samu sana'o'in da za mu yi masha Allah Allah shi da ne kushe duni kullum karatu muke nan dama muka je ta zaman banza zaman kashe wando Allah ya baku ku ba mu <laughs> ba zama ne addini ba na ba na mace wannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaje Allah ya ce musu rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi rijalun ne da gaske mu ne yanzu ina jin wala Allah gila ne sa'un ne mu yanzu illa marhaba rabbuka ta kowane fage ba a busa a baya ba wajen gina duniya yadda Allah ke sa gina ta mana sun zo su duniya ba ta da saiti amma wallahi ba su bi duniya ba sai da suka bi ta saiti dole ina ba ta fahimci wannan kuma a the same time suka gina lahirarsu har yau kuma ba manta su ba amma mu muna kokarin mu fada cikin wani hali eh, karatun dan kama bawan bawan akasarin mu karatu addini mu za mu kai shi ba ilimin zamanin ba mu yi shi ba sana'a kuma mun ki kamar da malai ce sai san aure an fashon da karatu kaga wannan akwai hadari a ciki baka san addinin ka ba baka san eh, eh, shaus ibn fudi Allah ya jinsa da hama yana cewa ƙa'idar malami ne an yakuna arifan bi shi ya zamanto masanin zamanin zane ba ma na ka zamanto wayayye ka san zamanin to mun mun zo da akasarin mu ba mu san addinin ba ba mu san zamanin ba mun ƙi sana'a sai son cin bulus da yaro ya dan taso ya fara ya fara ya fara sai da kaya cikin shekara biyu sai ya watsar ya ce wannan wannan sana'ar ba ci a ciki alhali sana'a renon sana'a ake hamacin nan karatu na sha baku misali za ka kafiri ya zo garinku yana yawo yana tallan maganin bera yana bera bera ya kuna mai dariya ba za ku gara ku ne sakar karu ba sai shekara goma sai ga daga sai da maganin bera ya koma yana sai da jakuna da takalma can kan sai kama shago ta ce ka shanye arne arne shanye to saboda Allah zo arne shine shanye ko can nan kaga akwai rashin saiti fi sabilillah wanda kuma shi musulmi ba balidi ne ba musulmi ba balidi ne ba da Allah ce yayi wallahi da dukulu fi silmi kafa ta kowane bangaren rayuwa a samu cewa mu shiga mu kuma addini Allah aiki na ji hadisi mai da malam ke faɗi cewa sun taso tare da Allah Abubakar rayuwa ne na addini kuma ce ah, ta yi kina yanzu in ma bai zo ba mu mu jawo shi kuma kan mare ba allura ne malam ya mana ai da ga mu gina saboda shakkan mu jawo shi kuma kan mare ba ko abin da zai jawo shi cikin na hakila mun sai ta shakka mace to za mu iya jawo kuwa ba ga tuna malam ya mana alluwa ka saba jawo shi kenan bisa umarnin malam to ba alaja muka din kadai ba duk wani mu da muka san cewa zai iya amfanar addini an faci wannan to mu kokari mu jawo shi in ba kuma ta wani ga muku cikin mutane guda goma da aka yi bishara da aljanna guda shidda sai da buka ne jawo su zuwa musulunci guda shida a cikinsu na nisa muku babban damu kwanaki shi ya kai musu talla addini ya fahimtar da su addini har suka suka musulunta gaban wannan Allah sallallahu alaihi wasallam an ci riba ko ba ci riba ba an ci riba to kowa da cikin mu sai ka zauna ka duba kai me kawai addinin ka tambi kanka rayuwa fa kamar yadda malai faɗi ba wai rayuwa ce ta a zuwa ji daɗi ba a yi aure shi kenan sai a ta yi lahira kuma ba matsala a matsaloli ke akwai wannan rayuwa ce ta dabbanci rayuwar musulmi hadafin rayuwar gaya ta rayuwa din shine tabbatar da addinin Allah da ci da sha da aure da wannan wasu abubuwa da suke kaman sila ne su ina fata kwanci wannan ko ba su ne gaya din ba kamar tsani ne su ga cin mabuli amma yau mun da addinin shine shine ba ma na biyu ba irin manajin biyar ko na goma da ka tarbata yanzu ce kafi so sai to dai ni dai inda yadda nake so dai dai in samu dan karerin gida sai ce daga nan kuma shi sai duk ƙaryen mota daga nan ba sai galle le yarinya ka ji ko a girgo guda na duk bai zo magana didi mutu daga nan kuma sai wa sai ta lissa hama ida kawai na rubuce to ko daga nan sai samu kwadin masallaci ka dan gina shi ne na ƙarshe ya dan gina kamar da malayin faɗi ɗazun ya ce kaga malamai ana bin su dubu sha biyar ya ce ko oh, ce to gila wani a zare ne malamai islamiyya ina tambar wanda suke kowa islamiyya kwanaki na ce musu na ake biyan ku akwai da ake ba da dubu nawa na ce ne ina da dubu goma ne ce aka ce babu aka ce babu waki daya daga dubu uku ne zuwa dubu a eh, kata ta an kure malaji dubu biyar a wata nake ce musu ba matsala ci ba da idan Allah an facen nan ku eh, Allah subhanahu wa ta'ala mai sakayya don rashin al'umma ba ta san kima abin ne ba ba ta san shi ba ne ba da ta sani na ba za ta haka nan ba ban ga dalilin da ya sa wanda zai je karantar da abcdef this is a boy this is a girl a ƙarshen wata a lalin wajen dubu talatin ko ba kanan mani ba yana ma cewa sai an sake dubawa wanda kuma abinda zai koyar can fa ba fa dole ne fa a ci amfani abin nan ba ƙila wakala ne ta yi a ci amfani abin ta ba za a ci amfanin ba amma wanda zai koyar da Allah ya ce annabi ya ce abin tausayi abin mamaki shi wani al'umma namu to su ne sai a dinga ba su dubu ba na ba labari kwanaki ba wani wanda kake yana zuwa gida yana koyar da su ana ba shi dubu biyu ne ya ce ya daina zuwa ka ce bai da imani <laughs> wai a da ba dan Allah yake yi ba kaji eh ina eh dubu ne ma ko kaji wai sai ya ce ya bari wai shi ne aka ce wai bai da imani dama ba dan Allah yake wai malamai sun cika kwaɗayi wai a dubula <laughs> ta ga babu al'umma da za ta ce addinin Allah ba komai bane ba kuma Allah ce ta kuma komai ce wallahi ƙarya take sai na umar ya ce ya ce na hannu ƙaumun a hazzan Allah bil Islam ce mu mutane ne wanda Allah daraja mu dan musulunci ina fata ci wannan ya ce ba mu neman ɗauka a koyi nan ba musulunci ba ashe kenan ko ka taimaki addini ko kada ka taimaki addini addini dai sai ya sama bi iznillahi ta'ala in ka taimake shi da lokacin da ya sama sai ku yi sama tare ka ci riba duniya da lahira in ba ka taimaka ba dai sai ya sama ka kana ƙasa ka kuma asfalus safilina kai zaman to khasirar duniya wal akhirah zalika wal khusran al mubin Allah ya kiyaye mu daga hasara saraka mu yi kokari ah, karatukan da malam ya mana ah, mu nazarce su kullum nakan gaya muku idan kana son karatu amfani ka saka samu abubuwa guda hudu na farko dai ka saurara na biyu kai shuru don saurare daban shuru daban mutum na iya dinga saurare kuma yana surutu sai ya ji wani kuma bai ji ba na uku kuma ka fahimci abin da ake gama ka fahimce shi na hudu ka aiki da shi duk inda ka samu guda hudun nan karatu zai ma amfani amma duk inda ka samu guda uku ba daya ciki karatu ba zai maka amfani ba to mai kokarin sa'adun na abubuwan guda hudu a cikin karatu malamin mana da daren nan masha Allah mun saurara masha Allah mun shiru to mai kokarin mu fahimci karatun ta hanyar yaya in ka koma gida kwanta afa can na ku qur'ani kullun lakir ga tadabburi afala tadabbaruna menene qur'ani walau kana min dillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira afala tadabbaruna alquran amala ala qulubin akhfaluha kai tadabburin kalmomin da malamin faɗi kalmomin ne masu tsadar gaske to ni cikin kalmomin na aka faɗi wani ne ya shafe ni a ciki wani ne mas'uliya ita me yake bukatar ni na yi to in Allah ya sa gari ya waye kaga sai ka dau baka kuma haka shi kenan masha Allah da yadda Allah karatun sai amfani mu duniya da lahira Allah wa subhanahu saka da alkhairi da shi da tawaggarsa yadda suka zo lami lafiya Allah mai da su gida lami lafiya na sadi da Allah za su koma da daren nan ba ko akwai baka <laughs> yau yawa ban san illa kuma ya ta ce koma da wuri ba kafa can nan ba amma dai za mu ba shi haƙuri malai ɗaya ya ainihin kwana da ne babu security a najeriya dukkan mun san wannan duk wanda shafi security na yaudar kansa ne kana cikin gida ma ka kare bai balle kuma mutum ya hau kan hanya so muna fatan lokacin da za su koma gobe da safi Allah ya sa su je lami lafiya Allah ya su lami lafiya Allah masa khair da alkhairi auren da aka yi kuma Allah ya bada zuriya tayyiba waɗanda ba su da aure kullum kusan kan faɗi har wani ke cewa in ana biye man kuma ka wani ya faɗi nan ba wai in ana biye wa malam mutum zai ƙara aure ba gani yake kamar so nake na hana su ƙara aure ne ba abin da yake cewa kin ba in kana da kana da hali kai guda hudu wallahi kai Allah na so abin wanda Allah ke so amma abin da yake ce muku shine wanda bai da hali an faci wannan ho kan ma ya fara qur'ani ne ko ba da wannan umarnin wal yastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi kamar da malamin fadi da baka da sana'a ka je ka ce ka kama to me zaka yi auren نعم ولا ta wani ba tawakkali bane ba ko kana da mata ko alhamdulillah masha Allah da rafin asiri almaru adra bi nafsi ka san baka da ikon kai wace biyu amma ka ce a tunda abokin ka ya kara kai ba sai ka kara yanzu wani sai ce da Allah abokin ya kara su shi zai kara haka ka samu matsala shi Abuja yake da kana hunduwa a kusa kai mutum ya ci haka shi matsala a san samu matsala amma wallahi duk wanda ke da halin ya guda hudu to ya yi. dan idan da auren mace hudu habbi ne to yanzu ya suna ba aka da inda mutum na da halinsa don menene domin yawan matan ko ba kanan bane ba da kuma tausayawa amma ta tausayin da hali in guda ɗaya kawai yi da hali karkata da ya laɗifu ya arhaba rahimi Allah sa cika da imani an fi shan nan karatu dan la yukallifu Allah nafsan la Allah bai dora ma abin da bai dora ba kar ka dora kanka dan da dama ga mutane kai mutum ya je rikici ya na ba ku labarin mutumin da yake da mata biyu yake gidan haya biya mai kudin gidan hayan ma ake da rashi wani lokaci ma tallafan shi ake da abincin da iyalan za su ci amma kai waran na wasu yazo yana cewa to wallahi wani aure na neman haye mai ji wai aure zai haye mai <laughs> wai aure na neman haye mai to ba sai ka zame ba ko a karatu biyun ma ba da kirkirkir ba ma shi kirkir su ba jama'a ke ta tallafawa to wai kuma wai wai aure ne ya haye mai kari da Allah to ko ya haye ba sai ka zame ba harkar karatu Allah Allah ya shirya da mu shirya da addini ah, ina gidan zamu mu in insha Allah ta'ala Allah tun daga ga ango na kusa ta yiwu akwai ah, bayanin godiya ah, ga su da ango zai yi kafin kuma mu tashi baki din insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a assalamu alaikum wannan an ci a dawo da baƙo ya sha kwai amma wannan a dawo da baƙo ya ji wa'azi ne Allah madauke sarki ya sa mu dace a ni ba na dawo in wa'azi bane sai dai na dawo talla ne akwai wasu alherai da muka zo muku da su guda uku daga zaria ko su kasusuwa wanda malam albani da Profeso haruna kaita da Profeso ibrahim ahmad aliyu da Profeso abubakar suka haɗu suka yi ɗaya daga ciki an mai take matsayin musulunci dangane da allurar rigakafi na farko kenan ɗaya kuma an mai take da cewa dokokin ƙarya na kare 'yancin yara a najeriya na uku an mai take da cewa who hukumar lafiya ta duniya do ta ji tsoro don da aka yi wancan lecture na farko sun aiko cewa suna son za a yi zama da su aka sa kuma aka zo zaman suka ƙi zuwa ba su zo ba dama professor ibrahim ahmad ali ya ce ƙarya suke ba za su iya zama da su ba to shine da aka yi shine aka yi musu sun ji tsoro a ba su ruwan maɗaci to ya kamata a ce waɗannan laucoci a ce kowa ya mallaki guda ɗaya da na ga yawanku a nan sai na ga kamar makar in faɗi cewa ga lakcocin mun zo da su sau da wanda muka zo da su kwaya ɗari ne kaɗai da kunga a yayi muku kaɗan kowa ya kamata ya sai guda ɗaya yana nan a waje ya kamata ya samu allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan ba wa'azi ne ba na zo tallan kasat mun fahimci wannan da kyau ko to wa zai gabatar da ango kenan ko ko na mai gabatar da angon allah ya samu dashi ta alhamdulillah rabbil alamin ah, muna masu fatar allah subhanahu ta'ala ya saka waɗannan malamai namu da alkhairi allah subhanahu ta'ala ya ƙara yawaita rayuwarsu ya kuma ƙara ba su ƙarfin gwiwar amfani da al'umma allah kuma ya azurta mu da amfana da duk abin da muka ji yanzu insha Allah sai wata gaba ta ƙarshe ko ta kusa da ƙarshe wanda a daidai wannan lokaci insha Allah za mu gaici ainihin ango wanda yake kusan insha Allah shine wanda ya assasa wannan zama da kuma wannan gayyata na kowannenmu da ya zo ya gabatar da akalla wasu 'yan kalmomi na godiya da kuma ainihin ƙarin addu'a. Mala bakar suna. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ba abinda da zan ce banda in meka godiya na ga ubangiji allah subhanahu wa ta'ala da ya kai mu wannan lokacin da kuma salati ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan zan mika godiya na ga mayan malamai da suka yi nasiya wajen wani walima amma kafin mika godiyar nawa zai ɗan wani ɗan magana game da malam muhammad awal abubakar kamar yadda ya faɗa daga farko ina gani shine uban angon tunda da shi muka je neman auren da shi shi yi man jagora da za mu jojo uban yariyan da na bagari na na tafi zariya na ce mashi zan ba da takaccen labarin yadda abin ya faru na ce mashi mai shago zo mu je kamar jagora ne ma'au sai ce kai ba zan bi ka ba zai na san kada ka je ka sullube ka gudu ana ganin daraja na garin nan kai ba garin da kake zama ba sai na ce mashi awa malamin shago tun da kaga na zo na same ka da gaske nake ci a akwai na mu ana ce malam magaji sai ce a kira shi yazo ya zama shaida sai na ce to shi kenan sai aka jira ya zo sai muka je uba yanya aka na zo za ce to an ɗibi magana ganin shekara akalla hudu ko biyar sai ce kai ba ganin za ka yi ba aka yi faɗa sai ci mashi akwai dalili na mai bayani ya ce mato shi ke na allah kai mu to gashi alhamdulillah an goda allah kamar yadda aka fara abin ga na an zo ƙarshen abin ina mika godiya na ga jama'a da suka tawa a nan yadda muka yi kira kuma mutane suka ansa wannan kiran namu suka zo suka kura da lokutan baccinsu suka saurari karatun nan da aka yi ina miƙa godiya na ga kowane mutumin da ya zo nan kuma na miƙa godiya na ga su malaman gaba ɗaya allah ya saka ma kowa da gida aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk lokacin da aka yi da'iran karatu aka zauna karatu mala'ikun rama ke zuwa su zagaye mutanen gaba daya da suke yi ne suna roƙon mutanen gafara da rahama wanda mutum da aka ce mala'iku suka roƙon mai gafara da rahama kenan in Allah ya da sakamakon shi aljanna kenan zai kasance shi yasa na yi murna game da wannan abin da kuma da mutane suka kokari suka tsaya akan wannan wazin da aka yi kamar da malam suleiman ya bayani ba wai ce kada aure ba ne ba amma aure ka tabbata kana da abin kafin kai aure haka ne tabbas akwai hadisan da ya yawaita cikin mutane wanda kuma hadisin ƙarya ne tabbas bai ma da sanadi kamar da hadis cewa idan talauce ma ka kara aure ai gashi hankali ma bai dauka wannan hadisin gashi hankali bai dauka hadisin ba na ta hankali ha gani a ce in ka fa talauci ka kara aure in ka talauci ka kara aure to ai mutuwa kenan za ka yi tana talaucin ba daina zai ba kenan ha gani shi yasa lokacin da malam ya faɗi magana na yi shugu na ce tabbas haka abin yake shi yasa duk lokacin za ka yi magana aure ka fa tunanin kana da sana'a yi za ka ɗauka nauyin matan ko da annabi ya ce ku awo ku a yafafa ai bai ci a iskan gari ba ai mutanen kirki ake magana idan ka za ka tarbiyyar yago ba me za ka zo da shi duniya ai ba da libe da amfani shi za ke jawo 'yan wana musulmai da suke nan kamar yadda mal sulaiman ya faɗa duk lokacin za ka aure ka sakana da abubuwan da za ka ɗauka noyin iyalin za ka tarbiyyar da iyalin gaba ɗaya ana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to assalamu alaikum rahmatullah da iko Allah muna gaba ta ƙarshe wanda yake alhamdulillahi al'umma dai sun ci gaba da juriyar zama ne don abin da ke gudana yanzu na malam zai rufe mana da ai insha Allah karamu kallahu ne eh, karihi da adda ba ta wuce to alhamdulillah kamar yadda malam ya ambata din subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum an bini an sassaka hoton a jikin duwatsu